الله الرحمن الرحيم وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم كفروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha tara ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku lissafin nasarar emission yau muna ishirin ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu daga wannan babban masallaci na umar ɗan kaɗaf da ke nan hirkwatar ƙungiyar izala ta tarayyar najeriya beka janshin otako babban birnin tarayya abuja kamar kullum tallafin marayu ku ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar ga wani suna shanshala global nigeria limited shanshala global nigeria limited wannan kamfani sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu dari shida allah ya saka masu da alkhairi allah ya yi wa manajojin kamfanin albarka allah ya yi wa ma'aikatan kamfanin albarka da inda za su zuba jari su samu riba ta halal allah ya gwada musu da inda za a sa dukiya a samu asara da dariyar makiya da danasani allah ya ba su ikon kaucewa fatima faido muhammad fatima faido muhammad ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari uku allah ya saka mata da alkhairi allah ya mata albarka ya wujuriya ta albarka idan tana da miji allah ya mata albarka in babu allah ya ba ta miji na kwarai mai tsoron allah wanda yake kan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan akwai iyaye allah ya musu albarka in sun riga mu Allah ya lullube su da rahama da mu da ita duka Allah ya azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna da dauki ran tashin alkiyama sai Ali Ibrahim Sharifai Ali Ibrahim Sharifai ya aiko wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tsare shi daga dukkan abin ki Allah ya hada shi daga dukkan alkhairi Allah ya samu da shi musharuwa alkawasara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai Muhammad na zifi Khalid Muhammad na zifi Khalid ya aiko marayu gudun murkuni naira dubu ɗari biyu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya duke su albarka sanda yayansu za su zama marayu Allah ya kula da su mu da shi Allah ya samu na cikin makwatan maza Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna akwai Abdurrashid Muhammad Abdurrashid Abdurrashid abdurrashid mahmud ya aiko rayu gudunmuwar kudi ta naira dubu ɗari da saba'in da biyar allah ya taka masa da alkhairi allah ya duke sa albarka ya rayuwarsa albarka ya tsare shi daga mugun ji da mugun gari da mugun kaddara akwai lawan jimeta shi kuma lawan jimeta ya aiko rayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari da ashirin allah ya wa dukiyarsa albarka allah ya wa rayuwarsa albarka allah ya ba shi aljanna ranar tashin alkiyama daga nan akwai zara ibrahim gaidan zara ibrahim gaidan ta aiko marayu gudun ba kuɗi naira dubu ɗari shu'aibu abdullahi shi ma aiko marayu gudun ba kuɗi naira dubu ɗari a kamfi investment nigeria su ma suka aiko marayu gudun ba kuɗi naira dubu ɗari kenan sun aiko wa marayu gudun ba kuɗi naira dubu ɗari uku ya Allah da Zainab da Shu'aibu da wannan kamfani Allah ka musu albarka Allah ka duke su albarka ya Allah ka tsare su daga kowace irin bakar kaddara da fitattun zamani da shugabannin kamfanin da waɗannan bayan Allah da mu Allah ka sada ka mana shi masu gajen da fito suna tashin alkiyama can GRA kusa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu bayan Allah sun go su goma sun aiko marayu kudin gudunmuwar kudi naira dubu hamsin hamsin su goma sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyar Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah waɗannan bayi naka guda goma ya Allah ka san su ka biya musu dukkan bukatun su na alkhairi duniya da lahira ya Allah ka tsare su daga kowane irin bala'i ka tsare su daga mugun ji da mugun gari da baka kaddara sai wasu bayan Allah su biyu sun aiko marayu gudun murkuɗi naira dubu arba'in arba'in kowa a cikin su kenan su biyu sun ba marayu gudun murkuɗi naira dubu tamanin Allah kai musu albarka kai duke su albarka ya Allah ka tsare musu zuri'a su ka tsare musu yayin sanda yayin za su zama warabiya ubangiji to daga nan akwai nana mustafa da wasu bayan allah su biyu da nana mustafa da wasu bayan allah su biyu sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ishirin da biyar biyar kowanne sun hada wa marayu naira dubu saba'in da biyar allah ya saka musu da alkhairi allah ya duke su albarka ita kuma nana idan akwai miji allah ka tsare shi ka masa albarka in ba miji allah ka bata miji na kwarai mutumin kirki mai san allah mai san manzansa kuma wani zai rinka dan ba da kudin data da dan kudin anko haka kuma karka bar gurgi gishiya da shiga gidanta to daga na akwai su bayan Allah su ashirin da biyu sun aiko malai gudun kudi naira dubu ishirin su ashirin da biyu kenan sun ba malai gudun kudi naira dubu ɗari da arba'in ya Allah waɗannan bayan Allah guda ashirin da biyu Allah daga kasansu Allah ka kwashe su gaba ɗaya ka dura aljanna ta zo tashi tashin alkiyama Allah ka wajira su albarka ka iyayen su albarka ya Allah da mu da su ka tsare mu daga mugun ji da mugun gari da baka kaddara to daga nan sai wasu bayan Allah su 45 sun ba marayu gudun murkuri naira dubu goma goma su 45 kenan sun hada wa marayu gudun murkuri naira dubu ɗari hudu da hamsin Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah su arba'in da bin Allah kwashe suka zuba aljanna dauki da mu da suka azurta mu da shan ruwan alkausara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai wasu bayin Allah da kaɗan da kaɗan sun haɗa wa marayu gudun kuɗi naira miliyan ɗaya da dubu ɗaya da sittin da hudu da naira ɗari ya Allah waɗannan bayan dai ka katansu Allah ka tattaro su gaba dai ka dura aljanna idan suna da iyaye ka kwashi iyayen ka kai aljanna idan suna da iyaye ka ƴaƴan albarka ka sa ƴaƴan masu taimakon islam kar ka bari su haifi dan kalare ya Allah kar ka bari su haifi dan shi'a ya Allah kar ka bari su haifi dan boko haram ya Allah kar ka bari su haifi bandi eh kar ka bari su haifi kidnapper ya Allah to daga nan kuma sai bayin Allah da ke miƙo nan masallaci sun miƙo naira dubu goma sha biyu da ɗari biyar da ashirin ya Allah wa'in nan bayin naka kasan su Allah ka musu albarka Allah ka duke su albarka ka zuri'a su albarka da mu da su ka azurta mu da aljanna ta dauki ranar tashin alkiyama abinda aka tara wa marayu a yau naira miliyan hudu da dubu ɗari bakwai da dubu shida da naira ɗari tara da naira ashirin wannan shi da abinda aka tara wa marayu a yau naira miliyan hudu da naira dubu ɗari bakwai da naira dubu shida da naira ɗari tara da naira ashirin ya Allah duk waɗanda suka da wannan gudunmu Allah ka musu albarka ka wa duke su albarka ka wa su albarka ya Allah ka tausaya mana bisa wannan tallafi da muke wa marayu ka yayi mana bala'in da muke fama da shi a Najeriya Allah ka zaunar da ƙasar nan lafiya albarka wannan aiki muna kamun kafa da shi ya Allah bayan Allah su sha wahala su samu su ciyar da iyalansu kuma su bai wa marayu sadaka ya Allah ka tausaya a sanadiyar wannan aiki na alkhairi da wayannan bayi na kake yi Allah ka yaye mana dukkan wata musiba da ta tattar da Najeriya shugabanninmu Allah ka ɗora su akan hanya madaidaiciya Allah ka gwada musu hanyar kwarai da za su bi su fidda Najeriya daga halin da suke ciki ya Allah ka riƙe hannunsu daga fadawa zuwa ga banna ka ɗora hannunsu zuwa ga daidai akawun na marayu 000 455 3753 zan maimaita 000 455 3753 banki jais bank account name dubious opens and less privilege foundation abuja allah ya bada ikon taimakawa ku taimakawa marayu allah ya duke ku albarka ku taimakawa marayu allah ya kula da 'ya'yanku bayan rayuwar har da jikoki ku taimakawa marayu allah ya ji sosai najeriya ya kawo mana mafita allah ka tausaya wa ƙasar muka kawo mana mafita Allah rama ina muka kwana وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إنما ما كنت الله يتوى من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون نعم إذا وجدت آية ta nuna darajar mutanen annabi Musa to kuma ga ta al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya da wannan tamu Allah ya ce wa miman kalakana daga cikin waɗanda muka halitta muka zuba a duniya mutanen da muka halitta muka zaune da su a wannan duniyar Allah ya ce daga cikin su ummatu akwai wata jama'a su wannan jama'a ya haduna bil haqqi suna shiryarwa da gaskiya wabihi bihi ya'dilun kuma da gaskiya suke yin adalci malamai suka ce wannan ita ce al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan al'umar kenan Allah mun gode masa malamai suka ce wannan ayar ta yi daidai da fadar Allah madaukakin sarki kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna نعم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله يكي كنتم خير أمة هو الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوني مفي الهير الأمة أخرجت للناس وشأك في السر دومين أنفان المتاني a duk al'ummar duniya da aka yi ba taɓa al'umma mai alherin wannan al'ummar ba saboda darajar wa saboda darajar annabi shi ne wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba al'umma mai alherin ta bai ji Allah malamai suka ce a nan kuma ayat tana karin da darajar sahabbai dan yaushe aka saukar da ayat zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka saukar da wannan ayar Allah ya yake kuntum kaira ummatin ku ne mafi alherin al'umma su wane ne suke raye musulmai a duniya a wannan lokacin su ne sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan ayar kan da ta sauka da suwa take magana da sahabbai take magana sannan waɗanda suka biyo baya da waɗanda suka bibiyo har mu ma da muka zo ƙarfin ƙarshe-ƙarshe haka mu ma duk mun shiga amma dai su wane ne su directly ayar take magana da su su ne sahabban annabi muhammad domin su ne sannan suke rayu allah ce kuntum ku din nan ku ne to su din nan su ne wanda yake za mu je sahabai da sannan me yake ba to me ba wannan al'ummar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daraja sai Allah ce ga abin da ya bata daraja shine ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abu mai kyau wanda shari'a ta san da shi wa tanhauna anil munkar sannan kuna hannu da mummuna abu wannan shari'a ba ta yi da shi ba kenan wa'azi shine daga darajar al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam umarni da abu mai kyau da hannu da mummuna shi yasa daga ran da wannan al'ummar ta daina wa'azi aka rasa masu wa'azi a cikin ta to daga ranar al'ummar ta rasa darajarta daga ranar al'ummar ta rasa mai imarta saboda masu da'awa ne Allah ya ce wannan al'ummar ita ce tafi kowace daraja ba sai ko kun gane wannan ba saboda 'yan kasuwan najeriya ne al'umma ta zama tafi daraja ba ba saboda 'yan kasuwan duniya ba ne ba saboda shugabannin duniya ko sarakunan duniya ba ne ba saboda su distinguish sanata da su right honorable ba ne saboda su waye saboda masu da'awa idan sanata kuma ga wa'azi ga da'awa ya shigo ciki dan majalisa ga da'awa ya shigo ciki gwamna ga da'awa ya yi ne ya shigo ciki akwai gwamnoni masu waje a najeriya akwai su ko babu akwai su ba zan manta ba lokacin da arabu so na yana gwamnan osho mu sai mace ziyara ana rama kana ne mai gida digi waga ta ƙasa shugaba ya jagorance mu aka kai mu can ba council chamber inda nan gwamna ke mitin da kwamishinoni ashe su idan aka zo za a yi taro gwamna da kwamishinoni kamin a fara zama a fara tattaunawa to kirhar qur'ani za a danna a cikin council din har san da za a fara mitin ko kwanan nan na haɗu da shi za mu yi buɗe baki da shi a wani wuri hidin suna masa magana na ce har yanzu wani abu ya kasa fita kwakwalwar mu da ka zo ka zauna wani rabu ka ci gaba da shan aya har san da za a fara taro defection advisor sha qur'ani ka koshi defection assistant bismillah sha qur'ani wani ciyaban na board ko parastatal sha qur'ani qur'ani ake ta dokawa amma amma abin nan wurin waya ne da fiƙa ta zo wannan aido wani bakin aljani an kore shi daga wuri ana nan sai ga gwamna ya shigo gwamna ya shigo ga gemu ga saje ga ɗagagen wando kuma da 'yar hularsa irin taɓa da kaji hadisi din nan akwai wata hula da ake cewa taɓa da kaji hadisi ga wani can na ga ta koyi lita can ma ga wani na ga ta koyi lita to da irin wannan hudar ta malika hadisi ta ce a kansa jawabin da ya zo zai yi bayan shugaba balalo ya masa wa'azi ana rama masu liman ya karanta ayin ƙur'ani. an masa wa'azi an caja shi shekarar kansa an tuna masa Allah an tuna masa lahira an tuna masa adalci wajibi ne a kan sai adalci al'ummarsa da musulmai da kiristoci da kowa dole ya musu adalci in ba haka ba Allah zai tambaye shi bayan shugaba bala ya gama masa wazi aka miƙa gwamna makirfon ai da gwamna ya karbi makirfon ya fara turko ayoyi daga alkur'ani mai girma mu mun ɗauka mun je wa'azi ashe mun za mu sha wa'azi mu ta ka gwada mai dawa ne ana nan ma ɗana yake shi ma yana wuri shi ba yana wuri akwai gwamnoni masu wa'azi na faɗi ɗaya kuma na faɗa daga kudancin najeriya ban faɗa arewa ba saboda karkace duk yadda aka yi a kone ambulan da aka turo wa malam to sai na faɗi na kudu kuma wanda yanzu ba gwamna ba ne amma a arewa ma akwai gwamnoni da suna wa'azi a arewa ma akwai su Allah mun gode maka wannan ma ci gaba da aka fara samu me aka fara samu ci gaba in da ne gwamna sai zo na jawabi ke nan da qur'ani yazo kamani akwai wanda ba aka zo taro yake a karanta fatiha da alhamdu to wace ce fatiha wace ce alhamdu akwai wanda yake a karanta kulya amma tsaya bakin salihina muka nemi salihina cikin kulya muka rasa har yau ya dole to wa'azi shi ya ɗaukaka wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya sa wa'azi ya zama na it's a general responsibility man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman kowa ya ga banna in yana da damar da zai yi magana to yi magana in ya ga magana ta ba za ta yi asiri ba in ya san wannan in ya gaya masa ya faɗa za ta yi ta'afiri to ya gaya masa ranar zai shigo nan wani matashi ya tare da ke shamala akwai abin da ke faruwa abuja nan na ce da yake faruwa ya ce akwai wani mawaƙi zai zo daga daga amerika ne ko daga turai wani ba maguje wani ba magujen bature zai zo a cikin wa'annan yan kwanakin hutun nan zai yi wasa a nan abuja cikin azumin ramadan a kwanakin isa ce to amma tashin hankalin matasan musulmai suna nan suna yankan tiket sai ka ji kudin da ake biya a yanki tiket a shiga a gawasan amma ana nan ana ta yanka ba ji ba gani za a je a kalli wani mawaƙi na ma guje da yanzu wataƙila mai yankan nan akwai masallaci da ake tafsiri kusa da gidansu bai taɓa zuwa tafsirin ba amma wani mawaƙi ma ma guje zai zo wai yana da bibin kudin sa yake cire waye ya Ta domin ya gani yace malam abu su'ad ko Allah zai sa su su gane kaga yana ganin cewa idan malamai suke magana abun kamar zai fi tasiri fiye da shi watakila shirin ma ya yi daidai gurgudu kaga wanda ai shi ma zama mai wasi ya zama mai ne mai wasi ya zama mai da'a ko matasa mu suna da wannan ruru na san wani dan bond da aka taba hira da shi duk duniya ta ji aka ce me kafi so a duniya yace da farko ba kai shi daga nan sai wa yake sai dai shi daga nan sai wa yake sai karai shi wanda su yi sauna a duniya aka ce a duniya ko me kafi ci yake duk duniya ba abin da na tsana nake ƙi kamar musulunci da musulmai amma kun zaɓi ne ku mamaki ƴaƴan musulmai suke zuwa su sayo jesi ko t-shirt wacce aka rubuta sunan shi domin ɗaukaka darajarsa su rinka sakawa har cikin masallatai suke shiga suna tallata da ɗaga darajar mutumin da ya ce abin da ya tsana a duniya musulunci da musulmai wannan rashin hankali da kuma rashin hankali da kai ka matashi musulmi shi zaka tafi cikin jikarka shi yasa da'awa wajibi ne akan kowa da kowa da wa'azi ne Allah ya ɗaga darajar wannan al'umma Allah mun gode masa shine ta'amuruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar shine wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'diluna Allah ka gafarta mana sai Allah yake mai gaba da rama walladina kadabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun ce me umli lahum inna kaydi matin Allah yake walladina kadabu bi ayatina waɗanda suka karyata da ayoyin mun ji Allah Allah ya ce sanasta dirijin da sannan za mu musu talala za mu musu daurin talala inji Allah shi ne Jirai kana saba wa Allah Allah yana ce maganin ka sai ci gaba da baka kuɗi ka kwana zina washe gari ka je kasuwa ka ga kuɗi suna shigowa ta ko'ina ka kwana luwaɗi ka je kasuwa ka ga ciniki kuɗi na shigowa ta ko'ina riba na shigowa ka kwana saba wa Allah ka koma ofis ka samu an ba promotion ka kwana saban Allah wace gari a ce maka ai kwangilar da sayin nan ai kudin sun fito kai ake jira ga kaya nan a ƙasa ka je ka kwato me yasa Allah zai maka haka Allah yakan maka haka ne idan yana so ya wulakanta ka wulakanci da kololo a ranar tashin alkiyama to abin da Allah zai na kenan to ka saba mai ka samu guri zaka tunanin tuba me zaka kara sabo kai ta tarawa domin ba zai zalunce ka ya ƙara maka ba amma ba ya baka chance ya baka opportunity da za ka yi ta kamfatowa da kanka yadda in ka ji lahira Allah ya danna ka a cikin wuta duk sanda kake saba wa Allah kaga harkokin na tafiya kana saba wa Allah kaga ba ku da matsala kuɗi na shigo maka promotion naka na tafiya kana saba wa Allah amma duk da ka tsaya zaɓe sai ka ci zaɓe kana nan majalisa shekara da shekaru ba irin zinar da baka yi ba ka yi da baka ka yi da fara ka yi da wankan kwado ka yi da mata aure ka yi da budurwa ka yi da arniya ka yi da da yan wuta ka yi da amma da an tsaya zaɓe shi da ci komai na tafiya da kana sabon Allah idan haka ga ka ya same ka to samu ne ka zauna ka yi kuka samu ne ka zauna ka yi kuka ka shiga bala alama ne na Allah ya gama fushi da kai alama ne na Allah ba aji ɗaya yake so ya aje ta a wutar da ranar ta kiyama ba alama ne na ubangiji yan wuta da za a kwasa a kai su da ranar ta kiyama kai kana taɓa zure alamar da sun nuna wake e kuka ka lallaki Allah ka dawo ka tuba shine ne rijuhum min Allah yake da kake ganin za mu musu ta rana ta mu kama su da ba sa tsammani da kake ganin suna saba wa Allah suna wa dokokin Allah amma haizar su ne manya an rasa yadda za a yi su a ƙasa su ne yan kwal su ne masu shan jinin mutane su ne za a je a ɗauko musu karuwa daga amerika su ba da kata jirgin sama su ɗau second flight ko nasu mallaka kansu a je amerika a ɗauko musu karuwa ko a ɗauko musu karuwa daga london ko a je new jersey a india a ɗauko musu karuwa a je tanzania a nan afirka a ɗauko musu karuwa amma kuma ga ta nan har yanzu an rasa yadda za a yi da su ne karshen kaba eh, Allah ya ce wa umri da wallahi ina jinkirta musu da yanzu Allah jirgin musu so ne amma inna kaidi mace lalle kaidi na mai karfi ne inji Allah ran na tashi kama su za ku ga abin mamaki in Allah ya gara ma ya kama su a duniya in ya gara ma ya bari sai mala'ika mutuwa ya shaƙe su an danna su a kabari daga ranar kuma an shiga bala'in da ba ta yi da yi shi Allah ka gafarta ma ana rama wannan ayoyi da ka karanta sun yi daidai da maganar Allah da yake فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سيتي أملي لهم إن كيدي متين يا من زعل صلى الله عليه وسلم كاكرا تامس القرآن من جماعة سنكريتا أقول لك شيء أجل باكر أيكي لي ماذا كنت سنة جوال ya ce ya kai bai ta a kasar mu abin I allowed high up sai baka san tayi ba sai ka shiga kabari zaka san tayi ba wani lokacin din kala da kala rasulullahi ba zai Allah yake ka bar ni ya manzan Allah ya rufi ba ta ka bace fadan ba na ka bari sai ka koma gefe ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa zarni wa man yukazzibu bi hadha al-hadith banni da wanda ya karyata wannan labarin wannan qur'ani da ka karanta wanda ya karyata shi ka banni da shi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau Allah ne yake cewa annabi ya koma gefe ya bashi da kai akara wai an kara tsakanin kwai da dutse rantse kwai ne zai fashe ba za ka yi kafara ba ko ba shi zai fashe ba shi ne zai fashe Allah ya ce sanar sarrijuhu da sannu za mu musu ɗaurin talala mu musu raji sannan mu kama su min haisu na ala sai da ba ta tsammani abin da ake cewa ɗaurin talala shi shine kana da rago sai ka fita da shi daji kiwo sai ka samu doguwar igiya sai ka ɗaure shi idan kuma igiyar ka ɗaure a jikin wata bishiya mai ƙwari igiyar ko mai ƙarfi ragon nan zai ta yawo yana cin ciyawa ko san da yake ta yawo yana cin ciyawa he manta ma da cewa ɗaure shi sai ɗauka ba a ɗaure shi ba saboda ganin ya wata ya zagaya nan bai san igiyar ce aka sa doguwa da za ta ba shi dama ita zagayawa ba idan lokaci za ka kama ka yanka ya za ka yi sai ka kama igiyar kana jawowa har ya iso yana isowa a kwanta a wuka a yanka to irin wannan ɗaurin ranar ne Allah ya mutu suna ta wata yawa sun ɗauka a saka suke ba su san akwai wata igiya da Allah ya ɗaura kafafun su da ita ba shine sadaqatu rijhum min haythu la ya'lamu Allah ya ce wa umli lahu ina jinkirta musu amma da ta ke kama su kai bi matin lalle kai bi na mai karfi ne inji Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ya gaba da gaba awalam yatafakkaru ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير fakkaru. Wai shin ba za su yi tunani ne? su gane ma bi yi muhimmin jinna Abokinsu da da zo yana musu wazi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mahaukaci ba ne. in huwa illa nadhirun mubin shi ba kowa bane face mai gargadi a bayyane me wannan aya take nunawa ashe a kafiran maka akwai wadanda saboda kaurin idan su suka ce manzon Allah mahaukaci ne kai annabi sarki hakuri wanda ya fi kowa hankali a duniya ayyuha allazi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma law ma ta'tina fil malaa'ikati da ka suka kira manzon Allah ba wata harka ta mutunci wa qalu suka ce ya ayyuhal allazina zala alaihi zikru nuzila alaihi zikru ya ayyuhal allazi nuzila alaihi zikru ya kai wanda aka sassaukarwa alqur'ani shine nuzila alaihi zikru na'am ya kai wanda aka sassaukarwa alqur'ani da Allah ba sai ka ɗauka wata hanka za a ta mutunci ba sai manzon Allah ya wayo zai ce innaka la majnun kai mahaukaci ne wanda ya fi kowa hankali a duniya duk duniya akwai da hankali annabi Muhammad ba mai hankali ya fi kowa gaskiya amma suka ce makareci ne ƙur'ani yake suke ƙarya fa innahum la yukadzibunaka walakin إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون الله يقول فإنهم للسوا لا يكذبونك ما كنت شكرا ba. a tarihin rayuwarka sun san ka baka taba yin ƙarya ba baka taba ƙarya annabi bai taba ƙarya ba a tarihin rayuwar shi sun san sun suka sa masa amir amir makka yardajjen makka ko labari ka ji an ce wajen wa ka ji da ka ce muhammad a ce to kaji daga bakin da baya karya ba su kama ce masa makareci ba sai nan da Allah ya so shi Allah ce ba kai suke karetawa ba sun san kai ba makareci ba ne sun sani kamin mala'iku su kira ka da amin su suka fara kiran ka da amin to me ya jawo suka ce kai makareci ne Allah ce walakin na zalimi da bi ayatin lahi ya jahilun wa'annan azzalumai da ayoyin Allah suke jayayya ba su yadda da Qur'anin da Allah ya saukar maka bane shi yasa suka tume ka da ƙarya bal qalu abgasu ahlamin bal talahu bal huwa sha'ir Allahu ahlamin bal tarahu bal huwa sha'ir فليأتنا بآية كما bal kalu abu za su a halani suka ce kai yaya yayin mafarki ne kawai da yayi mafarki zai zo rika gaya jama'a Allah ya kai shi abu za su a kan cin mutunci wa ake gaya wannan annabi Muhammad wannan ya nuna kana wa'azi kana da'awa sai ka hada da hakuri sai an siffanta ka da ba ka ba sai an kirkira an jingina maka sai an kaga an makala maka kamar yadda aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai abu za su a halani wai wannan qur'ani da yake karanta wai yaya yaya mafarki ne in yi mafarki ne kawai sai zo na faɗa wa jama'a su su mafarki su zo su faɗa ba to da yake in mutum zai ƙarya to sai ya yi ta kashi kashi ita ba ta tafiya a miƙe suka ce kai ban ba ma yayan mafarki ba ne rahu, tsago ƙur'ani ne an samu tuka da wadana rasu ba samu ba kenan kago qur'ani yayin sai Allah ya koshi kenan ƙarya yake yi wanda bai jingina ƙarya ga dan adam dan uwansa da zai dauki ƙarya jingina ta zuwa ga ubangiji shi wannan ba zai yi ba suka ce kai ban ba ma kagowa ba kuwa sha'ir mawaki ne ai wannan qur'anin waka ce saboda ka shi ko ne mawaki ne wa ga gaya wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ba wannan ba annabi da ya karanta da tauhidi a duniya kafirai sai da suka ce boka ne boka kafiri ne boka mene ne kafiri ne boka wanda ya koya wa duniya tauhidi amma suka ce kafiri ne wato suka ce boka ne suka jingina masa kafiri sai da ƙur'ani ya zo yanki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa bi qawli sha'ir وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ده كده كده سامو قرآن تنزيل من رب العالمين سيدنا أول من كتب الله يقرأ سيدنا a takbir a takbir a takbir kun san muna da professor da mu muka yi an kayan mu muka kyankyashe muka kamo kaji muka kawo cikin gida ko ɗaya daga cikin su da yana mai sarki ya kawo na professor Prof. Dr. Ibrahim Sokoto muna addu'a ya kara albarka mni mni mana ba su sun fara zama mni da da wuya ka samu shehun malami mni Allah mun gode maka Allah mun gode maka wanda ya fi kowa gaskiya aka ce masa bakare wanda ya fi kowa ya karantar da duniya tauhidi aka ce masa boka boka kuma kafiri ne kenan idan za ka yi da'awa ka zauna da shiri sai an kirkiri abin da ba gaskiya ba an jingina zuwa gare ka idan za a yi wannan ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah madaukakin sarki ce ba za su tunani ba su gane abokin sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu hauka ta tare da shi shi ba kowa bane mai wa'azi ne mai bayyana da gargadi Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ya gaba da awalan yan yanzuru fi fi samawa madaukakin sarki amma lam yanzuru fi malakuti samawati wal ard shi ba za ki dubi ba zuwa ga mulkin sammai da ƙasa in an ce malakut bi ma'ana mulk ba za su duba ba zuwa ga mulkin samai da ƙasa me yasa Allah yake kiran mutane kullum su duba zuwa ga hikima da ke cikin halittar sama farko da duk abin da dan adam idan zai iya gani na halittar ubangiji dan adam bai taba gani ba ko ba zai taba ganin halittar da ta kai sama sama ita ce halittar Allah mafi girma da Allah madaukin sarki guda ɗan adam babu kamar ta kai yanzu idan kana zuwa ba za ka gani girman halittar sama ba amma za ka yi mamaki da Allah da kansa ya ce wasta a banaina ha bi aidi wasta a banaina ha bi aidi Allah ya ce wasu sama a sama ba zai raha mun gina ta bi aibin da ƙarfi in Allah ba ɗauke sarki ba ta taɓa wata ruwa ta faɗo ba sai Allah ya ce wa inna da mawuci una lalle mun mun tashi yin halitta da faɗi mun iya yi ta ce ta yanzu Allah ba ɗauke sarki wannan ya nuna irin ɗan adam bai taɓa ganin halitta da kake sama ba ya za ka ki gane wannan yanzu rana ina take rana a sama take wannan rana da muke gani a sama ta fi wannan duniyar da muke ciki girma ita ranar ta fi wannan duniyar girma da Allah zai ce a sauko da ita duniyar ba za ta ɗauke ta ba sai dai ta burkushe duniyar duniyar ba za ta ɗauke ta ba saboda ta ta duniyar girma amma idan ka naga kai ya kake ganin ta karama me yasa kake ganin ta karama baka duhu da girma ba saboda nisan da take tsakanin ka da ita tsakaninmu da rana mil miliyan 92 to saboda nisan mil miliyan casa'in da biyu shi yasa kake ganin ta kamar karama to ba shi zai baka mamaki ba da ita ranar da wata da wannan duniyar da muke ciki da ma ƙarin wasu duniyoyi ban da wannan duniyar da muke ciki wanda a cikin su ma tamu ba isin da mafi girma ba dukkan su idan ka tattara su suna cikin wani system da ake cewa solar system solar system da duniyar mu da rana da wata ita duniyar da ƙarin wasu duniyoyi guda kafa da sun kai guda tara wannan banda ƙarin bincike da ake a hali yanzu an ƙara gano wasu duniyoyin dukkan su waɗanda suna cikin solar system okay shi solar system ɗin gaba ɗaya da yake ɗauke da waɗannan duniyoyi to shi karar kansa yana cikin wani galabbi da ake cewa milky way shi wannan milky way akwai duniya daga wacce girmanta kamar tamun nan zuwa wacce ta ninka tamu girma sau biyu zuwa wacce ta ninka tamu girma sau goma zuwa wacce ta ninka tamu girma sau ɗari zuwa wacce ta ninka tamu girma sau dubu zuwa wata ta ninka ta mu girma sau miliyan irin wa'annan duniyoyin akwai sama da biliyan ɗari a cikin cikinsa sama da biliyan ɗari suna cikin milki wai shi wannan galaxies milki wai da ke ɗauke da wa'annan duniyoyi wanda idan ka ɗauki duniyar mu ka jefa ciki bai kai ka ce a sa cokali a ɗabi ruwa a teku ba to shi karan kansa yana cikin wani sufa galaxy da ake cewa local group shi kuma irin waɗannan manya-manyan galaxy da ke ɗauke da duniya biliyan ɗari kaza ire-iren su akwai sama da guda biliyan ɗaya a cikinsa amma dukkan su gaba ɗaya a sama suke a ina suke duka a sama suke to ita saman ya girman da yake wannan bai kai ka gano ake cewa Allah ba bai kai ka gano cewa Allah kadai kamata abota ba zai ka daga kai wani lokaci za ka hangi taurari dubbus asalin samaniya da za a ɗauke ka kai da taurari suke kana iya samun taurari sun bi biliyan daga nan ne kake hange su ƙanana saboda wasu ba za ka hange su ba wayannan taurari da suka fi biliyan kana iya samun guda ɗaya a cikin su ta ka wannan duniya da muke ciki sau biliyan me yasa kake ganin ka yar karama saboda nisan da take da shi da za a ɗauki rana a nausa da cikin sararin samaniya akwai inda an kai ta ko hajjinta ba za mu yi ba duka a ina duka a sama abalan yanzu zurufi mana kotun samawa ce wala kuma duk Allah da yake gudanar da su to kai dan adam ka kalli kanka a cikin wayannan halittun na ubangiji kai ne ne sarkin karama da Allah ku yi kanku hukunci da kanku kamin Allah ya rike da halitta waɗannan sahabai abin nan samai da halitta mutane wanne ya fi girma wanne inda wahala ce wanne zai fi wahala da akwai abin da ke da wahala wani ba wahala wajen Allah نعم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها الجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم وفرون سيئتن سمن من جبابها ده جرم من تدفع أبنى كالإسلام هذا ده مي الله ينسى وقال واجه شو الله لوكسن ده الله يحدث يكأسها أنا نجو مكرا تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي كالك العربية أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين الله يتمنى يا أهل السكة أشوف أنا وأنا أبي وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين أسا سيد من سنة تنجل تنجل تاقا قل زونا ده الله يحل كده سي الله يحل كدوة يدنك أسا su duwatsu kamar ƙashi a jikin ɗan adam ne su suka yi ɗin jikin ɗan adam jikin ɗan adam ya bada balance to su kuma duwatsu haka Allah ya sa su ya kada kasa da su kamar noti noti ne da aka ɗaure ƙasa Allah ya so ta zauna gam kada ta yi motsi yanzu da ƙasa tana girgiza wannan gidan zai ruguzo ko ba zai ruguzo ba rayuwa ba za ta yi wa kai ba to da duwatsun da aka sa aka danna ƙasa da albarkatun da Allah ya zuba a cikin ƙasar ya sa mun fetur ya sa gwal ya sa kuza ya sa tanta light ya sa lu'ulu'u aka sa azurfa aka aka sa karafuna aka sa ayon aka sa waye to duk wannan shi zuwa shi kwana biyu Allah ya yi shi kwana nawa idan ka hada wannan kwana biyu da wannan kwana biyu ya zama kwana nawa kwana hudu shine fi arba'ati ayyamin sawa'a lisa'ili to yanzu ga kasa ta zauna an danne ta da duwatsu da albarkatai to duniyar ruwa ya fi inda ƙasar yake yawa ruwa ya fi inda ƙasar yake yawa wannan ruwan akwai hayaƙi da yake tasowa daga ruwan an gane mai nake fara hayaƙi da yake tasowa daga ne? daga ruwan wannan hayaƙin shi Allah madaukakin sarki yake hayaƙin ya tashi saboda shi zai halittu sammai gaba ɗaya yayin da ake daga hayakin zuwa sama kamin kowane level na hayaki Allah ya kai shi tsayanan sama ta dai kenan kai wannan ƙara gaba tsayanan sama ta biyu kenan kai ƙara gaba tsayanan sama ta uku a nan Allah ya fi da rana da wata da taurari da galagis da duk abin da ka gani a cikin duniya a wannan lokacin Allah ya yi sai Allah ya ce sun mastawa ila sama'i wa yi duka وهي تقام فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين mun faɗi cewa duk lokacin da aka samu kalmar istawa sai ila ta biyo bayan ta abinda take bada ma'ana shine alƙasar kenan a lokacin da Allah madaukin sarki ya nufin halittar ne sama wannan hayaki da shi Allah madaukin sarki ya kan mai gaba ɗaya da shi Allah ya fitar da rana da wata da dukkan taurari da ake magana kansu a sararin samaniya banda Allah ba zai yi wannan aiki in ba Allah ba zai yi wannan aiki shi sa Allah ya ce afalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardh wa ma khalaqa Allahu min shayi da irin halittu ga sunan daban-daban da Allah madaukin sarki yi. don halittar da Allah ya kuma idan ka kalli halittar sai ka ga ƙwararre wanda ya san yadda ya kamata a halittar shi ne halitta halittar yanzu za ka je ka samu malamin tsubu boka kana so gane ƙarya yake ba kowa ba ne he is just a zero behind a dismal point ka cire gashin kanka kwara ɗaya gashin kanka kwara na kwara ɗaya in ka cire sai ka miƙa mashi in ya karɓa yake da zai yi shi kace mai damun shi inda da kiro shi sai ka duka masa kanka zai ga mai dawa zai ma gane ina ka kiro shi kuma wanda yake shi shi ma ya san gobe ya san jibi shi ma kwarya kwarya Allah ne ya san gobe ya san jibi Allah ka gafarta shi ne wa ba ka raka Allah mu shay'in Allah ya ce wa an ata an ya kula ka duka raba ajalku kuma ajalinku da ake magana Allah ya ce yana kusa yana gaggafi ji Allah da cikin inda muna tana ajalinku yana kusa yana gaggab wani abu za a gyara ko ba za a gyara ba akwai wanda yake cewa shi talaucin da ake fama da shi Najeriya akar makalla wani jumhur na yi kuma akwai talaucin da ake fama da shi aka ce me yasa wani ba a ba mata aure za ta fito a zana da ita wani shi ne kuma shi baya zama da mace ce matar aure ba yi da karuwa kada ya samu HIV amma matar aure mijinta kaɗai ke kwanciya da ita saboda haka sai matar aure yanzu a abuja na akwai wanda yanzu zaka kawo matar aure kyakkyawa kai da ka kawo ta abin da za a baka kake ci za a baka naira dubu ɗari biyar kai da ka kawo Idan kuma ta faɗi farashin ta wai saboda me Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi kuɗi Allah ya ba shi mulki shi kuma irin barkarin da zai wa Allah madaukakin sarki ke yanzu wannan inda ya san ajalinsa a kusa yake zai aikata haka a gombe wani alhaji na san shi mutum ba wa Allah ya shirya da safe zai je kasuwa mutum ne mai son safara da kaya ya safara farar riga kalkal in ka kai shi dole ba ta sha'awa dole ya burge ka sai ce wa matar ta dubo masa ruwa ya sha kamin ya fita yana zaune kan kujera ta je ta buɗe firij ta ɗauko roba ruwa ta ɗauko kofi ta buɗe ta zuba da ta zo za ta bashi sai ta kai da sa rufe ta ce alhaji ga ruwan ta ji shiru alhaji kada bacci ne ya ɗauke ka ta taba shi shiru girgiza shi da sai ya faɗi duba wannan da za ta ashe harbar mala'ika mutuwa ya zara da mun je wata jana'iza dangi suke ba mu labari suka ce yana cin abinci Allah ya karbi rayuwarsa a wajen wajen gawa aka kwakwala wani abinci da ke cikin bakin shi bai sani ba ya kare bai sani ba ina mamakin wannan sai injiniya haya gashi na a zaune a nan kusa injiniya ya haya sai ce mun gode abin ban mamaki a kaduna lokacin na bada wannan labari ya ce irin abin da ka fada shi ya faru na ce me ya faru ya ce abin nan wani mutum ya zo teburin mai shayi ana ta dariya ana tari ya hada masa shayi aka hada shayi da biredi ya karba ya gudu biredi ya tattauna kamin ya ɗauko kofin shayi ya sha mala'ika mutuwa ya zara shi. sai a wajen wankan gawa aka da biredi da ke cikin baki. shi dan adam ya kare ba tare da ya san ya kare ba wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad nutjat asfanuhu wa huwa la Za zaka ga matashi ana ta ke duniya a cikin kabarin da za a binne shi har an wo order kabarin har yana wuce market 2 saura a ƙaraso da shi a gurin mu shi ne sani balle kamar yadda za a tunne shi Allah ka ta mana sai Allah ya ce ne sai Allah ya ce fa bi ayi hadisi da wani labari ne ba da bayan alqur'ani mai girma yu'minu da suke imani Allah ka ta mana wannan aya ɗan qur'aniyu suna fakewa da ita in Allah ya kan gudu zamu magana akan ta manyan baki da suka kawo mana ziyara akwai alhaji ibrahim isa ina alhaji ibrahim isa a kafir wanda matashi matashi ne mai albarka banda allah ba wanda ke yi wani yake wasu na aka kara mana yake da yawa akwai malam adamu ibrahim shugaban kungiya na jihar kaduna da tawagarsa ina tattiyama kaduna tattiyama a tafiyar da shi da tawagarsa sun samar da ziyara muna godiya da ta kada mai akwai alhaji tela rabi tata mai nene ne wannan mai kura yau wani na ta wannan sunan da bare bare alhaji tata mai kura wanda shi ne controller na fractional service muna tare da shi a wannan wuri a tanzir an gumuro inda murku eh, kuma ga shi agaji da ji akwai alhaji haruna mahe harande harande mahe alhaji harande ba alhaji haruna ba alhaji harande mahe SA na minista police affairs a tafiyo to daga nan kuma akwai cin farfeso kuma baba ala rama in Allah ya tashi fa Abdullahi da da wannan zamani Allah ya kawo rayuwar malam albarka kuma malam ba zai sake ganin masu ya kana da zai kula kan mara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk gobe Allah ya kai da safe karfe sha ɗaya zuwa karfe sha biyu akwai ramadan da ke wata za a yi wa mata a nan masallaci musamman falala da abin da ya kamata a yi a goman karshe na wannan wata na ramadan saboda ka ce kowa ya sanar wa hajiya amma in kada goma karka ka kawo karka ku tura shi wannan cikin masallaci ka ajiye ka daga kan shi mutum kana yin samun wata bishiya ka makale ka kasa ka tsaye in an zama lanta ka ɗauka ka goma gida Allah ta'ala ya sa mu dace. Prof, a faɗa da rai suna ta ولا تكون للمسلمين ولا نضر إلى الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كما لا يسأل أو السلوك للسجية لا أمر أو سلوما فالوكيل اليوم فتنها أقول تأثير القرآن وما كنا تتعلق فيها وتأثير القرآن وفيها أول مستبعد من هذا الكلمة وكذا الزمن وتحاول بكل الأشياء الأسباب وأما في وأقول ذلك من أسباب لكن شيء هذا كل ما za ba ku ka yi ba ka ba ka karu ba ku ina gode Allah ba da dama sannan ina ƙara gode ma Allah ba da ba ne ma suna ne wannan data da muna da wuri irin wannan wannan ba na ba wa ta kuma ke da ba ba wani ta yi ba ya da ta ba ta ƙara da ba ƙara ba ta ƙara da ba da ta ta ƙara ko ta ta yi da ta ƙara da ta ta ba ta ƙara da ta da ta ƙara Ba ta ƙara ta ta ta ta ta ta ta ta yana karo mai kirfon ma ne rabiya Thank you. ai dai da ɗalibai ma mutu don ka yi wa eh, eh, eh,